Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. cikin wannan shirin za a ji yadda kasar faransa da croatia suka kai matakin ƙarshe na cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ake bugawa lahadin nan za mu taɓo nasarar ceton yaran nan 'yan ƙwallon ƙafa sha biyu da kocin su ɗaya waɗanda suka makale a cikin wani kogo na tsawon sama da makonni biyu za kuma mu shiga najeriya kamaru da ƙasar jamhuriyar nijar saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da gasan wasan ƙwallon kafa na cin kofin duniya da ake shirin karawa na ƙarshe lahadin nan a ƙasar Rasha. Kyan wannan da Rashawa suka camfa wajen faɗin ƙasar da za ta lashe kofin a wasannin da ake bugawa. Bisa dukkan alamu ta kasa cinkan ya Allah Faransa ko kuma Kuroshiya ce za ta lashe wannan kofi. watakila saboda ta gaji ne domin masana kansu da suka kware wajen fashin baki a dukkan wasannin kwallon kafan da ake bugawa na cin kofin duniya sun gaza shaidawa duniya takamaiman kasar da za ta ɗauki kofin kwallon kafan na duniya amma yanzu bari mu bi abdullahi isa mu ji yadda faransa ta yi nasarar samun buga wasan ƙarshe na cin kofin duniyan. wasu daga cikin magoya bayan faransa kenan bayan nasarar ta samu zuwa wasan karshe na cin kofin duniya a rasha bayan ta doke belgium da ci daya da nema samuel imtiti ya jefa wa faransa kwallon da ya bata nasara a wasan da dubban mutane suka kalla a st petersburg kinsa har da shugaba emmanuel macron mai horar da 'yan wasan belgium roberto martinez ya yaba da rawar da 'yan wasan faransa suka taka kamar haka na ganin bambanci tsakanin rashin nasara da kuma nasara kaɗan ne na ganin haka wasan ya gudana faransa ta so ta yi amfani da saurin da 'yan wasanta na gaba mbappe da griezmann ke da shi amma mun yi maganin haka sosai mu ma mun samu kwallon amma ya zama wajibi mu yaba wa 'yan wasan faransa kan yadda suka kare gida da kuma yadda suka mutunta mu ba mu iya uh, samun wata dabara a gaban raga ba ko kuma ba mu da sa'a abin da ya bambanta mu kenan uh, kun ga abin da ya faru a gaban gidajen biyu ya zama dole mu karɓe shi a haka kuma mu taya faransa murna da kuma musu fatan alheri a wasan ƙarshe roberto martinez mai horar da 'yan wasan belgium kenan A gaida Abdullahi Isa bayan mun ji yadda Faransa ta yi nasara sai kuma mu bi Nura Ado Suleiman ya yi mana bitan yadda ƙasar Croatia ta yi nata nasaran shiga wasan ƙarshen. Wasu daga cikin 'yan kasar croatia kenan ke sowa saboda murnar nasarar da 'yan wasan suka samu kan Ingila a wasan kusa da na ƙarshe da aka buga wanda ya ba su damar zuwa wasan ƙarshe. magoya bayan Croatia sun yi ta zubar da hawaye suna rungumar juna saboda murnar samun wannan nasara wadda bata zo wa kasar da sauki ba. Ganin Ingila ce ta fara jefa kwallo da fara wasan kafin daga bisani Croatia ta farke ta kuma ci ta biyu bayan kara musu mintuna talatin sakamakon kammala mintuna casa'in ba tare da wanda ya samu nasara ba. Ga abin da wani ɗan ƙasar Croatia ke faɗi game da wannan nasara. Very happy. na mai matukar farin ciki, wannan kamar mafarki ne ya kuma tabbata. Jefa kwallo a mintuna ɗari wata dama ce ta samun nasara saɓanin akasin haka da muka samu shekaru ashirin da suka gabata. Su kuwa magoya bayan Ingila sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Na ga Croatia ce ta fi taka kwallo a wasan da aka yi. na alfahari da ingila sun samu gasa mai matukar kyau a gasar qatar da za a yi nan gaba za mu samu nasara ko kuma a gasar da za a yi a amurka da mexico da canada za mu samu nasara nan gaba abin zan ce shine gareth southgate da sauran 'yan wasansa abin da ya faru ya wuce na alfahari da su Daga batun wasan ƙwallon ƙafa na cin kofin duniya sai mu tafi ƙasar Thailand, inda duniya ake ta bin irin ƙoƙarin da hukumomin ƙasar suka yi ta yi don ceto rayukan yaran nan sha biyu, 'yan wasan ƙwallon ƙafa da mai horas da su ɗaya, da suka makale cikin wani kogo mai zurfin tsiya har na tsawon kwanaki sha takwas. zaro su daga cikin wannan kogo wani darasi ne ga kasashen duniya da dama musamman kasashe masu tasowa kasancewar hukumomin kasar sun tsaida komi har sai da aka ceto rayukan waɗannan yara su kansu yaran gudun kada su firgita da irin dabarun zaro su daga cikin wannan rami sai da aka zabga musu maganin barci ga abdulrahman gambo ahmad da bayanin yadda aka kai ma da sanin suna cikin wannan kogo daga kawai filin wasan kwallon kafa a ranar 23 ga watan jiya ne matasan da shekarunsu ke tsakanin 11 zuwa 16 da kocin su mai shekaru 25 suka shiga cikin kogon a daidai lokacin da ake tafka ruwa kamar da bakin kwarya bayan sun kammala atisayen kwallon kafa a ranar 24 ga watan jiya ne jami'an tsaro suka gano sahun kafa da na hannu na waɗannan yara a hanyar kogon lamarin da ya sa aka fara gudanar da aikin neman su a ranar 25 ga watan yuni ne wasu sojin ruwa kuma gwanayen ninkaya suka kutsa cikin kogon a ranar 26 ne kuma gwanayen ninkayar suka isa wata mahaɗar hanya mai tazar kilomita da dama zuwa cikin tsakiyar kogon amma suka gaza a sawa ciki saboda kwararar ambaliyar ruwa wadda ta toshe mashigin wurin da yaran suka fake a kashegarar ranar ne wata tawaga da ta kunshi kwararru daga amurka da birtaniya ta isa thailand don ceto yaran bayan shafe wasu 'yan kwanaki ne da gwanayen ninkayar suka yi nasarar gano yaran da kocin nasu a raye a yayin da a ranar uku ga wannan wata aka isar da abinci da magunguna ga yaran duk da cewa za su ci gaba da zama a cikin wannan kogo kafin kammala dabarun fito da su bayan da aka kammala aikin ceton waɗannan yara sha biyu da suka yi ribas daga hanyar zuwa lahira kamar yadda wasu kafofin yaɗa labarai na duniya ke cewa a yanzu haka ana ta duba lafiyarsu ne a wani asibiti kasancewar sun kwashe kwanaki ɗaiɗaiɗai kusan goma babu abinci a cikin cikinsu kafin a fara tura musu abinci ta wani bututu zuwa cikin ramin. mun nemi ji daga bakin alhaji umar da magaran tsohon jami'in kungiyar agaji ta red cross ta duniya shin yaya yake kallon namijin kokarin da gwamnatin thailand ta yi shi ne babban nasara a nan da zan gaba ɗaya aka kwashi ƙarfi da ƙoƙarin gaba ɗaya na ƙasa duk kowane 'yan ƙasa suka mai da hankalin su can an ɗaukaka mutum an muhimmanta mutum an ba kamar mu ba da abin ya zo ce to akwai gamu kuma da abarma Allah na ce abarma Allah kuma ai kaga shi ke an dangana to mu su kuma wannan su in irin abu haka ya samu sai kawai in bai yiwu ba amma ko ne ya kamata a yi a yi dan a samu a ceto wannan wanda yake cikin tagayyar kamar yanzu wayannan yaran da aka hudu sai kaga Allah ubangiji yayi ba ta ake kwalika nawa za a yi ai kwana nawa ai amma abin da Allah ya ba su damar yin abin ai kaga su ta yanzu wata ran a su ba mutum ɗaya bane ba ya zakulo dan eh, eh, mali ya cabo yaron da ya nemi ya waɗi kada ba dan Afirka bane ba. Ta bakin Alhaji Umar da Magaran kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. yanzu sai mu tafi Brussels inda aka yi taron ƙungiyar tsaro ta NATO shugaban kungiyar tarayyar turai donald tusk tun kafin ma fara wannan taro ya buƙaci amurka da ta rika girmama abokan hulɗanta maimakon mayar da su abokan gaba ga azima bashir aminu da wannan rahoton shugaban kungiyar tarayyar ta turai donald tusk wanda ke amfani da damar taron na sabuwar yarjejeniya tsakanin eu da kuma kungiyar tsaro ta nato wajen sasanta rikicin da ke tsakanin ƙasashe mambobin kungiyar da donald trump ya ce eu ta sadaukar da zaratan dakaru wajen taimakon tsaron Amurka. Lokacin da yake jawabi ga Trump, Donald Tusk ya ce Amurka ba ta da abokiyar hulɗa da ta wuce EU don kuwa sadaukarwar da suka yi da ma taimakon da suke bata ya wuce gaban wadda Rasha ko kuma China ke mata. sai na shugaban na amurka donald trump ya mayar da martani ga kalaman na donald tusk a wani sakon twitter da ya wallafa inda ya ce amurka na kashe makudan kuɗaɗe wajen baiwa eu kariyar tsaro musamman a al'amuran da suka shafi nato amma kuma batun haraji na neman zama matsala duk da cewa amurkan na asarar akalla dala biliyan 151 a kasuwancin da ke tsakaninta da eu a sakonsa na biyu da ya wallafa donald trump ya ce dole ne amurka ta biya haraji kankani kuma kasashen na eu EU su biya da yawa la'akari da hidimar da take musu. A yanzu haka dai an kammala taron na kungiyar NATO kuma shugaban Amurka Donald Trump wanda ya halarci wannan taro ya miƙa zuwa Birtaniya inda ya gana da Prime Minister Birtaniya uwar gida Theresa May da kuma sarauniyar Ingila uwar gida Elizabeth ta biyu. Rahotanni na nuna ba ƙaramin zanga-zanga aka yi ba domin ƙungiyoyi na masu kishin Birtaniya sun bayyana ƙyamar wannan ziyara ta Trump a Birtaniya mun nemi ji daga bakin Dr. Musa Aliyu malami a jami'ar Coventry da ke Birtaniya yadda yake kallon wannan ziyara. Kana manta da akwai lokuta waɗanda ita kanta prime minister birtaniya ta fito ta zargi a shugaba trump da rashin bin ƙa'ida ko ko ajiye alkawaran da aka yi a da don musamman samun zaman lafiya kamar wannan jirgin da aka yi da kasar iran maganin makaman nukiliyar ƙasar iran to akwai yin wani abubuwan da suke ta hazuka mutane shi ba to amma musamman da za a duba tsakanin shi shugaba trump da mutanen birtaniya ko kwanan nan sai da magajin garin sheffield a nan birtaniya ya ce idan har shugaba trump ya zo ba a yadda mashi je garin sheffield ba wato ma'ana shi din nan ba za su bar shi ba a matsayinsa na magajin garin sheffield ba za a bar shi ya shiga sheffield wanda kuma ke cikin kasar birtaniya. a gaida waɗannan mawaƙa sai mu shiga Najeriya kasancewar Asabar ɗin nan ne ake zaben gwamna a jihar Ekiti. Sai mu fara da can inda Jamilu Umar ya yi mana bayanin halin da ake ciki ya zuwa yammacin Juma'an nan. A halin yanzu abin da ake ciki a jihar Ekiti babu shakka jama'an tsaro ne inda duka diba gaba da baya domin tabbatar da wannan zaɓe da ake shirin yi a gobe idan Allah ya kai mu. Bayan haka kuma idan ka diba za ka ga cewa mutane sun shirya ma ainihin wannan zaɓe da za a yi a halin yanzu. A da na zagaya waɗansu unguwanni na ga garin akwai tsaro da kuma tabbatar da cewa an yi wannan zaɓe an gama cikin nasara. A yanzu dai maganar da ake yi dai a hukumar aina dai suna nan sun yi harama domin ganin cewa annan kayan zaɓe sun kai ga ainihin mutane a yanzu a halin da ake ciki a yanzu kenan don jama'a sun yi dako musamman ma'aikatan zaɓe domin ganin cewa an kai wa'annan kayayyakin zaɓe. Makon nan mai karewa dai hankulan 'yan Najeriya na jihar Ikiti, kasancewar an yi ta samun rigingimun siyasa da cacar baka tsakanin gwamnan jihar Ayo lefa yaushe, na jam'iyyar adawa wato PDP da kuma bangaren APC. Laraba da ta gabata sai da ta kai 'yan sanda da ayarin gwamnan sun kusa dambacewa inda gwamnan ya bayyana wa manema labarai cewa 'yan sanda suna neman su kashe shi ne. I am I am in severe ya ce yana bukatar duniya ta sani cewa 'yan sanda sun nemi su kashe shi ne. Mun tuntuɓi mai magana da yawun babban sufetan 'yan sanda na Najeriya Ibrahim Idris wato Bala Ibrahim game da wannan zargi da gwamna Ayo Dele Fayoshe ya yi. Sanin kowa ne cewa wanzami ba a son jarfa. Abin da ka yi wani lokaci shi ke sa ka ka yi tunanin cewa haka kai ma za a yi maka idan ba manta ba lokacin da aka yi zaben sa ya ci gwamna an yi irin wannan artabu tsakanin jami'an tsaro da 'yan siyasa da masu kada ƙwarya inda aka yi amfani da ƙarfi aka tirsasa jama'a aka tirsasa aka tankwara aka bankara aka yi zaben nan da sojoji fiye da yadda aka saba yi wanda abu da ya har ya kai kotu wasu jama'ai sun rasa ayyukansu to wannan tunani shi yasa yake zaton cewa shi ma hakan za a yi masa a wannan karo. Yanzu sai mu yada zango a Abuja inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da jirgin kasa mai saurin gaske na zamani don sauƙaƙa wa matafiya musamman tsakanin babban filin jiragen sama na Abuja da kuma tsakiyar garin Abuja. Wakilin mu Muhammad Kabir Yusuf na da wannan rahoto. Sanarwar farko kenan da jami'ar sabon jirgin kasan da aka kaddamar a yau ta bayar yayin da jirgin ke kokarin tashi daga tsakiyar babban birnin tarayya abuja zuwa filin tashi da saukar jiragen sama na ɗan a azukuye da ke abuja jirgin da aka damar da shi da nufin sauƙaƙa zirga-zirgar fasinjoji daga babban birnin tarayyar yanzu dai gashi mun shiga cikin shi wannan jirgi mun fara tafiya har mun wuce tashar mun kama hanyar zuwa airport da kuma ni tare da wasu mutane a cikin shi wannan tarin mutane malam me sunanka to suna na Ali muji Suleiman wannan jirgi gaskiya na ji daɗin shi saboda na farko sabon jirgi ne kuma yana kunshe da kayan sanyaya cikin jirgin tafiyar da za ka yi ta wajen minti talatin za ka yi ta ne cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa babu wani damuwa malam me ne kuma ka ji wannan jirgi to suna na tuni misali su gaskiya mun daɗin wannan kaddamar da jirgi da shugaban kasa yi kaga dai ko banza abubuwan da muke gani a tv mu ma gashi yau Allah ya sa ban gani kuma ina ganin zamu more shi ya ma sauran mu yanzu kuma tare da minista babban tare a Abuja malam Musa Bello minista me za ka iya cewa da wannan jirgi da kaddamar a yau alhamdulillah mun gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu iko kaddamar da wannan tashoshi guda sha biyu wato ga wanda ka sani al'amarin tafiya na jirgin ƙasa yana da muhimmanci a ƙasa saboda shine hanya yadda mutane masu ɗimbin yawa za su iya tafiya cikin lokaci kalilan. Da yake kaddamar da wannan aiki wanda shi ne farko a duk yankin Afirka ta yamma, gaba Buhari godiya ya yi ga gwamnati da kuma bankin Exim na China saboda ɗaukar ne kaso tamanin da biyar da suka yi na wannan aiki. Let me place on record the Nigerian government's appreciation to the government of China and the Exim Bank of China. Bari na mika godiyar gwamnatin tarayya ga gwamnatin China da kuma bankin exim dangane da yadda suka taimaka wajen tabbatar da wannan aiki da kuɗi har dalar amurka miliyan 157 wato kashi 85 na wannan aiki saboda haka ina kira ga mahukuntan babban birnin tarayya abuja da su tabbatar da kulawa da ci gaban wannan aiki shi ma dai sarkin abaji alhaji adamu babai nusa wanda shi ne shugaban sarakunan ƙasar ta abuja cewa ya yi amma yanzu daga nan zuwa abuja zuwa kaduna akwai kinafa da yawa a yau jirgin da ke taimaka muna an ka rai mutane suna tafiya wajen tattalin arziki za mu kalli cikin arziki kwarai da gaske. Ana sa ran za a shigo da karin tarago 39 da wannan jirgi domin wadata al'umma da wannan aiki. Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, RFI Hausa. Muna Najeriya inda mazauna yankin Madauci da Bafarawa da ke jihar Sokoto suka tabbatar da mutuwar mutane akalla 35 sakamakon hadarin kwale-kwale. Faruk Muhammad Yabo ya garzaya inda aka sami wannan hatsari kuma ga rahoton da ya haɗa mana. kamar da kuke ji yanzu haka ina tsaye a daidai gabar ruwan wato garin modaci da ke a karamar hukumar mulkin isa inda titi ya katse kusan shekaru takwas da suka gabata kenan ba a riga an gyara ba wannan shine ya yi sanadi na mutuwar akalla mutane talatin da muka baku labari a baya gani tare da wani mutumin yankin malam ya sunanka sunana aminu galadima gaskiya wannan wurin yana buƙatar gwamnati ta kawo ta sa hannunta a taimaka wa mutane da ke hita daga nan bakin moda madaci zuwa abin da ya kai ba farawa surudubu gebe a gebe b yan fako saboda gunduma ce mai yawa wadda mutanen da awo yawan ga yankin gaskiya sun kai dubu talatin. Ko da yake hukumin tsaro da nazarta zuwa a jihar Sokoto ba su kai ga cewa komai dangane da wannan hatsarin ba. masarauta isa ta tabbatar da cewar hatsarin ya auku kuma ma yawan mutanen da ake sa sun mutu a cikin shi sun zarta haka alhaji muhammadu galadima isa shine galadiman garin isa jirgi ya shiga da an tashi shi cikin gulbi da mutane fiye da mutum talatin amma ya buntsule ya done mutane duk sun halaka al'ummar yankin da na zanta da su dai na cewar kusan kowace shekara hakan na aukuwa kuma akan yi asarar rayuka domin kuwa shekarar da ta gabata ma an samu mutuwar wasu ma'aikata masu ɗiga allurar rigakafi a cikin ruwan faruk muhammad yabo sai kasar kamaru inda shugaban kasar paul biya ya sanar da cewa zai yi ta zarce dan shekaru 85 paul biya zai zarce karo na bakwai kenan a zaben da za a yi ranar bakwai ga watan oktoba da ke tafe wato dai ya shafe shekaru 35 kenan bisa madafun iko yana jan zarensa bai tsinke ba zakar sadu dan jarida ne a kasar kamaru da ke bin harkokin siyasar kasar. Abin wato da kamata a sani shine shugaban kasar Kamaru yau shekaru talatin da shida kenan yake mulki kuma a yanzu daidai wani lokacin nan ya gaskiya ya gaji kuma mutane da yawa na cikin wato bacin rai saboda shugaban kasar Kamaru a gaskiya yanzu bai da amfani. kulurai da kasar kamaru ke ciki yanzu jiya ministan tsaro shi kansa an kai mai hari ana kai hari a kowane wato lokaci yanzu abin ya zama wato sai dai a ce ale kiyaye to a gaskiya dai wannan abin al'umma kasar kamaru gaskiya sun yi matukar wato suna cikin bakin ciki suna gani cewa shugaba zai bari amma kuma sai aka lura cewa shugaba ya sake wato zai tsaya takara za a ce ma da yawancin su da 'ya'yansa sai kasar Nijar inda wasu motocin dakon man fetur daga Najeriya suka yi hadari a yayin da waɗanda suke gujewa jami'an duwan wato kwastam kenan da ke bin su a sukwane ga ibrahim malam cillo da rahoton da ya haɗa mana faruwar wannan al'amari da ya laƙume rayukan matasa guda biyu abin takaici ne in shugaban jihar da magaram malam isa musa wanda ya ce amma a babu fashi a yunkurin da suke na hana fasa kwabri da moga musamman mata man fetur mutum biyu sun ka zan babu muna bakin cikin hakan ga da ta faru abin da nake son in kwatanta mashama ita dai ƙasa ba ta yiwa babu doka in babu doka babu zama al'umma wani daga cikin waɗanda abin ya faru a gaban irin su ya mana karin bayani da cewa brigade ya biyo su ya yi kamar zai sa mishi kai ya kama shi to sai hurgita sai ya shiga wannan kwana ta gidan biredi. Ibrahim Malam cilo daga magaram RFI Hausa. Duka duka da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin injiniyan namu Hassan Alhassan dan mutan Suleja Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.